que la vie eh, Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya. sunana aisha mu'azu tare da sarfilu hashin gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na yammacin yau na yammacin yau litini 21 ga watan agusta na shekara ta 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko gasar filu da kanin labarai to dabban mutane da suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin jamhuriyar nijar a ranar lahadi domin nuna goyon baya ga jamin mulki yayin da shugabannin sojan ke kokarin rike mulki tsawon shekaru uku mutane biyu ne suka jakata a birnin moscow a ranar litinin a lokacin da tarkacin jirgin kiran mara matuki da sojojin saman rasha suka lalata ya fada kan wani gida a cewar gwamnatin yankin haka kuma za a ji cewa kasashen rasha da china za su yi kokarin samun karin karfin siyasa tattalin arziki a kasashe masu tasowa a taron kolin da za a afirka ta kudu a wannan makon To kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za a je wato bayanan masharhanta bayan da ECOWAS ta yi watsi da ta yin wa'adin da sojojin juyin mulkin Nijar suka yi don maido da mulkin kasar ta farkin dimokuraɗiyya. ta yaya za a yi amfani da yaki ma a cimma wata nasara da za ta zama mai dorewa bayan jama'ar da suke duk hada a wannan wuraren suna da shakka akan manufar da ake son a cimma. za kuma a ji yadda wasu sabbin ministoci da aka nada a yau a najeriya suke shirin fuskantar yiwa wa kasar hidima duk wanda ya kabi mukami na ministan tarayya najeriya lallai kamar yadda shugaban kasa ya faɗa a can ba yana wakiltar jasa ba ne kazalika za a ji cewa wani harin kwanton bauna ya yi sanadiyar rasa rayukan wasu sojoji a niger muna kuma tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gida jibril ya shirya kuma zai gabatar sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta sakonnin imel amma yanzu za mu fara da shan kashin farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya dubban mutane da suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin jamhuriyar Nijar a Lahadin da ta gabata domin nuna goyon bayan su ga juyin mulkin da sojoji suka yi a watan da ya gabata wanda shugabannin su ya gargadin katsa London daga waje yayin da yake ba da shawarar mika mulki na tsawon a tsawon shekaru uku. Masu zanga-zanga dai sun yi tarere taken adawa ga tsohon mulkin mallaka Faransa da kuma kungiyar ECOWAS ta yammacin Afirka wacce ke nazarin yiwuwar yunkurin soja na mairo da shugaba Muhammad Bazoum kan mukaminsa idan har tattaunawa da shugabannin idan har tattaunawar da shugabannin da suka yi juyin mulkin ta cimma ruwa. Sabbin shugabannin sojoji na ƙasar da ke yankin Sahel sun haramta zanga-zanga a hukumance, amma a aikace wasu masu goyon bayan juyin mulkin kaɗai ake wa yin zanga-zangar. taro na baya-bayan nan na goyon bayan juyin mulkin ya zo ne kwana guda bayan da sabon shugaban kasar janar abdulrahman tiyani ya yi gargadin cewa kutsan da sojin kasashen waje suke shirin yi a niger ba zai zama tamkar tafiya a wurin shakatawa ba ne mutane biyu ne suka jikkata a birnin moscow a ranar litinin a lokacin da tarkacin da zirgin ukraine mara matuki da sojin saman rasha suka lalata ya fada kan wani gida a cewar gwamnan yankin jami'an rasha sun bayyana cewa ukraine ta kaddamar da wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai a yankunan moscow da kaluga hare-haren ta sama ya hana zirga-zirgar jiragen sama a wasu filayen tashi da saukar jiragen sama na rasha na wani ɗan lokaci amma daga baya aka ci gaba da gudanar da ayyukan kasashen rasha da ukraine dai sun yi amfani da jirage marasa matuƙa don tunkarar junansu tare da yin barna sakamakon tarkacin jiragen da suka faɗo. shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya gode wa 'yan majalisar dokokin ƙasar denmark a yayin da yake musu jawabi a birnin copenhagen a yau litinin kwana guda bayan da denmark da netherlands suka sanar da baiwa sojojin ukraine jirgin yaƙi samfarin f-16 ƙirar amurka Kasashen Rasha da China za su yi ƙoƙarin samun ƙarfin siyasar tattalin arziki a ƙasashe masu tasowa a taron kolin da za a Afirka ta kudu a wannan makon. shugaban kungiyar tattalin arzikin kasashen brics na brazil da rasha da india da china da kuma afirka ta kudu za su yi taruka na kwanaki uku a birnin johannesburg firaministan ƙasar china shi jinping na halarta taron domin jaddada burin diflomasiyya da ƙasarsa ta zuba a cikin kungiyar a matsayin wata hanya ta cimma burinta. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin zai bayyana ta wani hoton bidiyo bayan da ya gaza yin tafiya zuwa Afirka ta kudu sakamakon sammacin kame shi da kotun kasa da kasa ta yi masa. tonan ba da jima fili zai sake dawowa da karanto sauran labaran. Amma kafin nan za mu kawo muku rahotonmu na farko. Kungiyar ECOWAS ta yi watsi da shirin miƙa mulki a shekaru uku da sojojin Nijar suka ɗiba wa kansu. daga abuja hassan maina kaina ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoto kungiyar ta ecowas ta ce samsam ba zai yiwu ba wa'adin shekaru ukun da sojojin Nijar suka ɗiba na sake mai da ƙasar bisa tsarin demokradiyya. Kwamishinan siyasa da tsaro na ECOWAS ambasada Dr. Abdul Fattah Musa ya yi ƙarin bayani. Niger had a new constitution in 2010. It was revised in 2017. Jamhuriyar Nijar ta yi sabon kundin tsarin mulki a shekarar 2010. An sake yin bitarsa a shekarar 2017. Wani irin gagarumin sauyi kake bukata a cikin shugabanci da zaka buƙaci kankan gema dafin iko har na shekaru uku sojojin juyin mulkin a nijar fa tamkar suna gaya wa ecowas ne cewa muyi duk abin da za mu yi a wasu kasashen afirka ta yamma da ke karkashin mulkin soja sun maye shekaru uku amma har yanzu suna hankoron neman karin watanni goma sha takwas ko zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a najeriya fa wa'adin mulkin sa shekaru hudu ne saboda haka wani halacci sojojin nijar ke da shi na son yin mulki har shekaru uku mun san kuma ba a nan za a tsaya ba wannan kwara-kwara ba zai yiwu ba saboda haka ecowas na son dole ne a sake maido da nishar bisa tsarin doka wannan shine matsayinmu a ba dai sojojin nijar din nan ba su ma ba da kafar yin magana da ku ba amma yanzu ga har ma suna sauraron ku har ma sun ayyana mai da kasar bisa doron tsarin mulki cikin shekaru uku shin wannan bai wadatar da ku ba with irin wannan mataki na gaban kai babu tuntuɓa na nuna ba su da aniyar mai dola tsarin mulki a gajeren lokaci. Shin ya kamata yanzu sojojin nan na Nijar su ce suna bukatar shekaru uku? Da wace irin hujja kuma a wanne dalili? Kama karya kenan. Wannan takalar fada ne. Tamkar suna gaya mana mai duk abin da za mu yi ne. Mu a ECOWAS muna faɗa wa sojojin Nijar ba zai yi wusi duk abin da suka ga dama ba. Domin jamhuriyar Nijar ta sanya hannu a kan yarjejeniyar ECOWAS kuma dole a kare kana a mutunta waɗannan yarjejeniyoyi. Kalaman kwamishinan harkokin siyasa da tsaro na ECOWAS ambasada Dr. Abdulfata Musa. Farfesa Faruk Bibi Faruk masanin kimiyyar siyasa ne a jami'ar abuja matakan da ake ɗauka na ecowas a kan nijar mutanen cikin nijar ba su karɓe shi ba ko ba san shi suke ba ko ba su yarda da shi ba haka mutanen da suke da bodoji da nijar kama su najeriya mutane a ƙasa ba su karɓe shi ba ba su suke ba to ta yaya za a amfani da yaƙi ma a cimma wata nasara da za ta zama mai ɗorewa bayan jama'ar da suke duk haɗa a wannan wuraren suna da shakka akan manufar da ake son a cimma a ƙarshe idan ecowas da take ta abin nan kamar dole sai ta yi amfani da soja ta cimma wannan bukata to ko da ta shiga da soja sai dai ta samu bukata ɗaya wato ƙasar nijar ta farraka ƙasar najeriya ma musamman ita ma ta farraka farfesa faruk bebe faruk hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To an gaishe ka Malam Hassan kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye yanzu gasar fili da sauran labaran duniya. Wani jami'in bayar da agaji na duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da samar da ƙarin kuɗaɗe don taimaka mutanen Sudan da suka makale a wata watanni ana gubza faɗa tsakanin janar-janar a ƙasar a kudancin Afirka. Jagan Chafang babban sakataren ƙungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa ya shaida kamfanin lancin labarai na associated press jiya lahadi cewa ƙungiyoyin sun samu kashi bakwai cikin ɗari kawai na dala miliyan arba'in da biyar da suka nemi taimakon waɗanda ke cikin ƙasar sudan ya yi kira ga ƙasashen duniya da su nuna goyon baya ga al'ummar sudan kamar yadda suke a lokacin da suka yi gaggawa taimaka waɗanda suke tserewa daga mamayar da rasha ta kiran a bara. sudan ta fada cikin rudani a cikin watan afrilu lokacin da rikici ya barke tsakanin sojoji da karin sa kai na rsf kasashe a duk duniya na kokarin tabbatar da suna da isasshen shinkafa bayan da kasar india ta rage yawan kayan abincin da take fitarwa duniya da kusan kashi biyar cikin ɗari dama dai ana fuskantar barazanar fuskantar karancin abinci a duniya tun bayan da rasha ta fice da yarjejeniyar baiwa ukraine damar fitar da alkama zuwa kasashen waje haka ma yanayi na el nino na kawo cikas ga noman shinkafa yanzu farashin shinkafa ya tashin goron zabi kuma hakan na jefa masu rauni a wasu kasashe matalauta cikin hadari farashin shinkafar vietnam al misali ya kai na sama da shekaru goma sha biyar tun ma kafin takunkumin na india kasashe sun riga sun fara sayan shinkafa cikin hazaka a tsammanin karancin abinci daga baya lokacin da el nino ya afkawa yana haifar da ɓarewa gudata da hawa farashin kayayyaki. daga ƙarshe a yi litinin hukumomin isra'ila sun ce wani da ake zargin falastini ne ya kai hari ya kashe wata mata tare da raunata wani mutum a yankin yammacin gabar kogin jordan da ta mamaye rundunar sojin isra'ila ta ce an yi harbe-harbe ne a kusa da birnin hebron kuma an harbo su ne daga wata mota da ke wucewa rundunar sojin ta ce dakarun tana ci gaba da neman waɗanda ake zargi da kafa shingayen bincike a yankin harin na ranar litinin ya biyo bayan harbin da aka yi wa wasu 'yan isra'ilawa biyu a ranar asabar a yammacin kogin jordan filo Hashin Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madala yanzu kuma za mu sake waiwayar rahotanninmu. A yau shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da majalisar ministoci da za su taya shi gudanar da ayyukan ƙasa. Daga Abuja ga rahoton da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya haɗa mana. For the new district, duties as Minister of the Federal muryoyin wasu sababbin ministoci kenan a lokacin da shugaban najeriya bola ahmed tinubu yana rantsar da su a fadar gwamnati a gabansa shugaba tinubu bayan yadda ya rantsar da su ko ya kaddamar da majalisar ministoci ta gwamnatinsa ya yi kira ga ministocin cewa su rike amana su san cewar 'yan najeriya da duniya baki daya an sa ido a kansu a ga irin rawar da za su taka domin tabbatar da an kawo sabon fatar da ya ta yin ikirari a lokacin da yana kamfe kafin a zaɓe shi ya kuma kwatanta musu cewar su wakilan taron najeriya ne ba wani bangare ko waɗansu jihohi ba minister of federal republic you are not minister of a region or minister of a particular state bayan kammala buki na rantsarwar na tuntuɓi alhaji ahmed uba mai gari wanda shine sabon minista mai kula da ayyukan bunƙasa ƙarafa na ƙasa domin jin yadda ya ɗauki wannan nauyin da shugaba bola ahmed tinubu ya ɗora masu duk wanda ya kaɓi mukami na ministan tarayya najeriya lallai kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa a can ba yana wakiltar jasa ba ne ko yana wakiltar kabilarsa idan aiki za a yi wa ƙasa to dole sai ka rabu da matakai ka bar jiha ka bar yanki ka bar kabila ka rungumi ƙasa domin a ciyar da ƙasa gaba ake fatar a gani sabo a wannan ma'aikatar da aka baka da irin aikin ci gaba ko raya al'umma da za ku gabatar ko za ku gudanar a gurin wannan yana cikin wurare da al'ummar najeriya ya kamata su mai da hankali domin kusan shekaru su 60 kenan da ake kan dogaro ga hanya guda ɗaya tilo na samun kuɗin shiga wato man fetur da gas ko gas ɗin ma ba aiki sosai akai-akai ba wannan alama ne na cewa an samu ƙwararru wadda za su farfado da tattalin arzikin najeriya Allah. haka kuma barista bello goroyo ministan ma'aikatar ruwa ta najeriya ya yi min tsokaci akan yadda ya ɗauki wannan nauyin da shugaba bola ahmed tinubu ya ɗora masu to a matsayina na wanda shugaban ƙasa ya ɗora ma wannan aiki na ɗauke shi a matsayin jan aiki wanda dole sai na jajirce kuma na iya kai na domin in tabbatar da cewa na bada gudunmuwa da ta dace domin mu ta ci gaba domin mu hidda kanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu daga cikin matsaloli da ake fuskanta a halin yanzu. Ɗauki cewa wannan abu mai sauki ba ne, na ɗauke shi abu ne wanda yake babba ne kuma da yadda Allah da addu'o'i da al'umma Najeriya suke yi insha Allahu za mu ci nasarar wannan tafiya kuma za a samu mafita da Allah. Yanzu babban aiki da ke gaban shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na tabbatar da cewa waɗansu sababbin ma'aikatu da aka ƙirƙiro ko kuma aka raba su za a sabu musu wurin aiki nan take domin su fara gudanarwa ayyukan da ake fatar ƙasa na neman su yi masu a daidai wannan lokaci da ya ce shi kansa cewa ana buƙatar kowane ɗan ƙasa ya ɗora ɗamara domin tabbatar da an doshi matsalolin da ke neman durƙusa da Najeriya. Umar Farko Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya. Ta gaida mu Umar Faruk Musa. Yan sai Nijar a jamhuriyar Nijar wani harin ta'addanci da aka kai a ƙauyukan Tilabiri ya yi sanadin rasuwar jami'an tsaro da dama lokacin da suke ƙoƙarin kwato dabbobin da maharan suka sace a karkarar Anzuru. Kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani a kan wannan al'amari ba amma wasu majiyoyi na cewa an hallaka 'yan ta'adda da dama. Ga su Lemoni Mumini Barma ta ci gaban rahoton. Dimbin 'yan bindiga da ke kan babura ne suka afkawa garuruwan da suka hada da duku sarahu da duku makani da duku kwaratagi na karkarar anzuru a yammacin jiya lahadi a kokarin su na kore ilahirin garken bisashen jama'a sanar da jami'an tsaro ke da wuya suka bi sawun 'yan bindigar domin kwato dabbobin da suka sata sai dai kuma askarawan na Nijar sun yi kicibisu da su a wani wurin da suka musu kwanton bauna inda aka ɗauki lokaci mai tsawo ana gumurzu yunkurin jin ta bakin shugaban da'irar anzuru ya sutura domin wayarsa a kashe to amma alkaliman kafar labaran al'amuran tsaro ta info militar na cewa jami'an tsaron gar national goma ne suka kwanta dama wasu hudu suka ji rauni sanadiyar wannan al'amari yayin da suka yi nasarar kwato dabobin da aka sace tare da karkashe ɗimbin 'yan ta'addan da kawo yanzu ba bayyana adadinsu ba kungiyoyin ta'addancin yankin sahel da ke da sansani a wasu sassan kasashen mali da burkina faso sun zazafa kai hare-hare a 'yan kwanakin nan a jihar tilaberi abinda wasu ke alakantawa da matakin janye jami'an tsaro daga sassan jihar don karfafa matakan tsaro a birnin Yamai sakamakon barazanar amfani da karfin sojan da kungiyar sai da yawo ta ayyana a rikicin siyasar da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 kwada yake wasu 'yan Nijar na fassara wannan yanayi na taɓarɓarewar tsaro a matsayin wani makircin da suke zargin Faransa da kullawa don ɓata sunan majalisar soja ta CNSP a idon 'yan ƙasa. shugaban kungiyar voa de san nasiru saidu wane ya nuna damuwa da abubuwan da ke faruwa na mai shawartar mahukunta da al'umma kan maganar haɗa kai abin da muke tambaya ga ma'ikanta na soji su ne su ƙara ƙarfafa tsaro su ƙara ɗarme ɗamara ta ceton ƙasa su ƙara ɗarme ɗamara ta kare iyakokinmu da ta'addanci su kuma talakawa su tabbatar da irin wanga abu ko alama kai ya sarar da su ga kawo goyon baya ga mahukumta wanga na soji abu ne wanda zai wuce insha Allah amma ana nema a samu baraka ne tsakanin talakawa da hukumomi shisa ake kawo waɗanga hare-hare. A wani labarin da ke da nasaba da dambarwar siyasar da ake ciki a jamhuriyar Nijar, majalisar soja ta CNSP ta musanta labarin da ke cewa ta buƙaci ECOWAS ta shigar da tsohon shugaban Nijar Isu Muhammadu a jerin waɗanda za a tantauna da su a zaman sulhun da aka sa gaba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To akai da Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen jama'a kiran mu nake bisa da. Masu sauraron salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A shirin namu na wannan mako za ku ji tattaunawa da wakiliyanmu Madina Dauda ta yi da wani dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Misau da Damban a jihar Bauchi Aliyu Baffa Misau dangane da batun ƙarin kuɗin makarantu da wasu makarantu a Najeriya suka fara yi lamarin da kuma ya haifar da kace na ce musamman ma daga bangaren iyaye da kuma ɗalibai ba tare da na ja ku da nisa ba ga madina dauda tare da bakon namu a yayin da ake ci gaba da tabarbarewar tsadar rayuwa a ƙasar wasu cibiyoyin ilimi sun sanar da ƙarin kuɗin makaranta yayin da wasu ke shirin yin haka domin tankarar illar cire tallafin man fetur wannan mataki ya jefa yawa yawan iyaye cikin zillimi a yayin da ake dab da komawa makarantun firamare da sakandare a watan satumban nan mai kamawa wannan ne ya sa dan majalisa mai wakiltar mazaɓar misau da damban a jihar bauchi aliyu baffa misau kawo kuduri a zauren majalisar wakilai da ke cewa a soke duk wani batu na biyan kuɗin makaranta a kasar baki ɗaya a wata hira ta musamman da muryar amurka honorable baffa misau ya yi bayanin hujjojin da ya sa ya kawo wannan kudurin. da farko zan gode allah cewar ni biya na aka ne lokacin da nake primary school duk wani ɗawainiya ta ta primary school karamar hukuma ta local education authority na ita ta ɗauki nauyi lokacin da na zo zan yi secondary school a nan aka sake ɗaukan nauyina na tafi secondary school na karatu aka ban ɗakin kwana aka ban katifa aka ban kujera aka ban littafi ban biya kuɗin makaranta ba na tafi jami'a ahmadu bello university zaria aka ban ɗaki aka ban accommodation aka ban scholarship naira 750 a ciki nake iya biyan dukkan ɗawainiyata lokacin da na tafi bautar ƙasa an tallafa mu kafin na gama bautar ƙasa na samu aiki a guri uku ko hudu ashe ni al'umma ita ta koyar da ni al'umma da gwamnati su suka rene to ina yau in an ce za a tsawwala a abina na fito daga jihar bauchi jihar bauchi tana ɗaya daga cikin jihohi da suke da out of school children mu ne na farko a najeriya da yara ba sa zuwa makaranta ba don komai ba saboda talauci saboda abinan ya faɗu sai a ce kuma dan abin ma da gwamnatin tarayyar take yi na naira dubu arba'in da biyar ta rufe ido ta ce kawai amma mai da shi dubu ɗari yanzu ku duba jama'a yau wani abu ne mutane suke cikin haicinsu babu wanda yake ganin hannunsa ko bayan hannun shi ƙasa ta ruɗe tattalin arzikin ya kwace ɗe eh, ɗan labai ba abin da yake da sauƙi to yau a yau ɗin kuma a ce ɗan talaka wadda dama unity schools akan ɗauki waɗanda suke da ilimi ne a kai su unity schools sai ya kasance yau masu ilimin da aka ware a primary schools din yau ba za su yi zuwa unity schools ba fi sabilillahi wannan ya yi karin bai ba wannan batu da ka taɓo honorable batu ne gaskiyar magana da yake damun al'umma musamman a yanzu cewa akasarin ire-iren masu wannan shugabanci ko suke rike da madafin iko a ƙasar nan kamar yadda ka yi bayani gwamnati ce ta yi musu kome na ilimi a da yanzu suke rike da madafin ikon ina gizo ke saƙan ne da su ba za su iya tuna abin da aka yi a baya ba na su kyautata wa sha'anin ilimin kamar yadda aka koyar da su kowa da irin tunani tunaninsu shine mun hai ko kuma na hai ko kuma ya hai saboda haka ai ruwansa da ƙasa amma fa shi din ma yanzu da yake wannan kujerar ai yana cin ɗan karen wahala yanzu yau in ɗansa yana jami'a mu ɗauka base university ko nile ko skyline university in kana da ɗa kwaya ɗaya sai ka biya miliyan biyu zuwa uku tushen fiye ɗin shi in yau za ka yana da 'ya'ya biyar kana magana miliyan goma sha biyar bai kamata a ce mu hau saman ko mu ɗauke kurangar da na ƙasan mu za su taka matakalar su iso ba bai yi ba ina jawo hankalin shugabanni kan cewar su ji tsoron Allah sa ilimin nan a gabatin da mu kyauta aka bamu duk yan shekaru na an bamu ilimin nan kyauta bai kamata mu uzurta ko kuma na ƙasa da mu talakawa mai yiwa akwai 'ya'yanmu 'ya'yan misali nake faɗa 'ya'yanmu 'ya'yan abokanmu da muka yi primary school wanda ba su je gaba ba yau ba za su iya biyan kuɗin ma ordinary ta secondary school ɗin ba ballantana ka ce za su yau in za a rubuta waye ko ne ko wallahi ba a yi biyan kuɗin da ka ga ana wahala sai ka ga mutane ya sa ake samun yaran ba sa iya zuwa makaranta wannan matsalar dole hukuma ta duba ta gani kuma kamar yadda muka ba da wannan kuduri za mu yi tashin tsaye bari ma in faɗa za mu yi tsayuwar alifi akan lallai wannan dokar sai an sama mata biyu da lokacin ai daga su nibiya su sa south africa ake kawo 'ya'yan kasar waje unity colleges din nan su zo su yi karatu a yanzu wannan damar da za mu sa 'ya'yan mu su karatu ba ma 'yan kasar waje muke so mu toshe ya za a haka kuma in an yi wani din ma bari in faɗa maka mummunan abu sai an nemo extra lesson teacher a gida yana koyarwa yaran nan ina gurbin ilimin yake ya lalace ya gurbace a gaskiya za mu tsaya a kai bakan cewa mun yi wannan kuma za mu bi shi sau da kawa alhamdulillahi akwai mutanen da muka san suke da irin wannan akidar a majalisar a yanzu za mu sa sai an sama wa talaka gurbi na ilimi da ilimi da ya yaƙi ya jahilci kana talaka kuma duk da jahilci a abin ya yawa ciwon mahaukaci. honorable baka ganin laifin kila ba za a ce na gwamnati ba ne kaɗai tunda ai akwai wasu jihohi da suka ce eh sun yadda makarantun firamare zuwa sakandare zama kyauta kuma duk iyaye da ba su kai 'ya'yansu makaranta ba suna iya gurfanar da su gaban hukuma a hukunta su mhm. to ina kake ganin an samu rashin tafiyar da mulkin yadda ya kamata da zai sa kowa ya samu irin wannan ilimin da kake faɗi. masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakiliyanmu madina dauda daga birnin abuja da kuma jami'a da ta bada umarni da daidaita shirin julie legal gresham na ku babin ya ke cewa huta lafiya sai wani makon. a da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa To a gaida baban gida Jibril Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu saurari kuka aiko mana ta sakonnin imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙauren na moda jihar Zamfara da ke hakika gaskiya ita wannan matsalar tsaro a yankin arewacin Najeriya ta wuce yadda duk ake tunani ganin yadda a kullum matsalar sai kara bazuwa take a waɗansu yankuna kuma a haka shugaba tunin biya fi mayar da hankalin shi wajen dawo da hambararren shugaba bazum na nijar kan karagan mulkin shi maimakon damuwa da halin da al'ummar ƙasar shi ke ciki sako daga muhammad ahmad usman tungan makeri da yakubu makeri tashar keji Alhaji Mukutar mai shago dawakin basa birnin gwari da Nuhu mai wanki da guga tashar keji suka ce muna kira ga 'yan siyasar mu na Najeriya da su ɗauki darasi akan abin da ya faru a ƙasar Nijar inda sojoji suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum ya zama wajibi masu madafin iko a Najeriya ku nemar ma talakawanku saukin rayuwa. sakon yusuf da gwalalo da malam malam mai zanen hula gwalalo jihar bauchi suka ce salam boa raba gwamnonin najeriya miliyan dubu biyar biyar shugaba bola tinubu don talakawa su rage radadin cire tallafin man fetur allah ya sa raban ya kai ga hannun talaka kar a yi rijiya ta ba da ruwa guga ta hana madalla an gaida wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. dubban mutane da suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin jamhuriyar Nijar a Lahadin da ta gabata domin nuna goyon bayan su ga juyin mulkin da sojoji suka yi a watan da ya gabata wanda shugabanninsu ya gargadin katsa landan daga waje yayin da yake ba da shawarar mika mulki na tsawon a tsawon shekaru uku. taro na baya-bayan nan na goyon bayan juyin mulkin ya zo ne kwana guda bayan da sabon shugaban kasar janar abdulrahman tiyani ya yi gargaɗin cewa kutsen da sojin kasashen waje suke shirin yi a nijar ba zai zama tamkar tafiya a wurin shakatawa ba ne mutane biyu ne suka jikkata a birnin moscow a ranar litinin a lokacin da tarkacin da jirgin ukraine mara matuki da sojin saman rasha suka lalata ya fada kan wani gida a cewar gwamnan yankin jami'an rasha sun bayyana cewa ukraine ta kaddamar da wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai a yankunan moscow da kaluga kasashen rasha da china za su yi kokarin samun karfin siyasar tattalin arziki a kasashe masu tasowa a taron kolin da za a afirka ta kudu a wannan makon shugaban kungiyar tattalin arzikin kasashen brics na brazil da rasha da india da china da kuma afirka ta kudu za su yi taruka na kwanaki uku a birnin johannesburg Wani jami'in bayar da agaji na duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da samar da ƙarin kuɗaɗe don taimaka mutanen Sudan da suka makale a wata watanni ana gubza faɗa tsakanin janar-janar a ƙasar a kudancin Afirka. Jagan Chafin babban sakataren ƙungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa ya shaida kamfanin lancin labarai na Associated Press jiya Lahadi cewa Kasashe a duk duniya na kokarin tabbatar da suna da isasshen shinkafa bayan da kasar India ta rage yawan kayan abincin da take fitarwa duniya da kusan kashi biyar cikin ɗari. Dama dai ana fuskantar barazanar fuskantar karancin abinci a duniya tun bayan da Rasha ta fice da yarjejeniyar baiwa Ukraine damar fitar da alkama zuwa kasashen waje. To masu sauraro da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shiri namu zuwa can anjima da daren ku idan Allah ya kai mu wato da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilu hashin gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie leathers gresham da injiniya mu na yanzu kila ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'asalam.